السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر شاءك قوتا ذو القادة هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو دايا دا دريه دا أربعين دا دايا daidai da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin. wannan ita ce muƙaddima ta sha tara daga cikin jerin giyan muƙaddimat da muke gabatar ma 'yan uwa musulmi domin shimfida da sharan fage na martanin da za mu maida ma wasu 'yan tsagera da suka yi ƙoro a wannan lokaci domin su lalata addinin musulunci su cuci al'umman musulmi saboda ƙarancin iliminsu da wayewansu da sanin ya kamata cikin abubuwan da suka ɗauko dako wanda hakikanin gaskiya sun jahilci hakikanin addinin musulunci sannan sun jahilci hakikanin zaman yau da ake da shi na tare sannan kuma ba sa bincike cikin abubuwan da suke ji ko suke gani ko ake zama a kyankyasa musu inda suna bincike suna bin diddikin al'amara yadda suke faruwa ba ta yadda za a yi a yau a ce an samu wani daga cikin matasa zai yunkura yana cin zarafin malaman shi yana wulaƙanta waɗanda suka riga shi wannan aiki na ƙwarai a ce malam albani da malam jafar ba su da kima da mutuncin da za a mutunta su har ka ga yaro ya miƙe saboda tsageranci da rashin tarbiyya ya rika faɗin maganganun ƙarya da ɓatanci akan waɗannan nagartattun malamai wanda duniya ta shaida aikinsu da kuma gina addinin Allah da suka yi waɗannan muƙaddimat za a gabatar da su a kowane janibi sannan kai tsaye a shiga cikin al'amarin raddi da kuma mayarwa kamar yadda muka zo muka ɗauko ɗaya daga cikin maganganun da suke jinginawa su gutsuro nan su gutsuro can dukkanin waɗannan gutsurce-gutsurce da suke na haɗinci da yaudaran 'yan najeriya to da izinin allah za mu zo za ku ji haƙiƙanin yadda matsalolin suke misali akwai kasar ɗin malam albani da suka ɗauka suka gutsuro a inda yake cewa waɗannan fasikan waɗannan zindikan waɗannan mushirikan kaga da sun san abin da ya faru da kuma waɗanda malam yake yi da su da tun asali waɗannan maganganun ma ba ma za su yi su ba da sun tambayi halin zikiri waɗanda suke nan sanda abubuwan ya faru da kuma waɗanda malin yake yi da su da kuma dalilin da ya sa ya faɗi wannan maganar akan wasu 'yan tsiraru waɗanda duk abin da ya zarge su a cikin waɗannan kasar ɗin su ne suka zo suka tabbatar mai da cewa ga halinsu ga ɗabi'unsu ga ma abin da suka yi akwai wanda daga cikinsu sai da ya tabbatar wa malam da cewa sai da bokaye suka sa shi ya rika zina da 'ya'yan shi guda biyu na cikin shi kuma ma ya ce da wane da wane sun yi haka akwai wanda ya zo ya tabbatar da cewa sai da ya ba da kudi aka saci jariri a asibiti aka yanka jaririn aka zuba mai ruwan jinin jaririn a kan shi da duk waɗannan abubuwa an zo za a yi kamfen mala ya ce ba zai taba mara mu waɗannan zindiƙai fasakai mushirikai baya ba ya maganganu zafafa a kansu ya ce kuma sai ya yaƙe su da duk waɗannan abubuwan da suka taso shikenan shi ya sani sai ya ja baki ya shiru saboda yana tsoron akwai wasu 'yan bana bakwai za su taso za mu zo kasar ɗin sai mun fadaran da aka yi shi da suran kasar ɗin da inda aka yi da duk bayanan da suka daddatse suka ha'ince ku a ciki ko 'yan najeriya mu fayyace muku matsalolin sai mu ji waɗannan ne annabi yake magana a kan cewa a ba su uzuri sai mu ji ko malam yana yi da kowa ne koko da waɗannan sai ya ɗauki hikiman annabi da duk sanda mutum ya wani laifi bai kiran sunan shi sai dai ce ma balu a kawam ko ma balu rijal sai magana kan haka kuma waɗannan abubuwan da suka faɗa mai ba shi kaɗai ne a wurin sanda suka faɗa ba su damuwansu shine sun yi lalata da 'ya'yan cikinsu ya ce ko ana maganin kun yi shirka kuna maganin wai zina su wannan ba ita ce gabansu ba indin shirka ne ma wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza duk suka faɗi to su dai kawai mu damuwansu shine wancan shi sa za mu zo za ku ji akwai wata mahaukaciya da aka yi mata ciki a kasuwar mata na sabon garin zaria wanda ya wannan aikin sai da ya zo ya faɗa irin waɗannan abubuwan malam ya san su ya san wasu daga ciki sun zo sun faɗa da bakinsu kuma suke son waya irin wannan lokacin ne ga nagartattun mutane ya aje su sai kama waɗannan kuna fahimtar wannan kawai sun tsinci kasar ba sanya aka yi ba ba su san menene ya faru ba kawai shi kenan sai suka hau gada gici shi sa cikin wasu muƙaddima da muka yi a baya na faɗi cewa da sun zo sun tambaye mu makusantan shi ɗaliban shi da abokan shi da waɗanda yake mu'amalan ƙudda-ƙudda su mai yiwa da ba su wancan wautan ba da ba su wannan sakarcin ba da ba su wancan ha'incin ba da ba ci amanan shi kuma sun ci amanan 'yan najeriya ba allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ba mu ba da ansa akan wannan ba wancan ma da muka ɗan tsokaci a kan shi shi ma ba an san maka bayar ba sai an zo maganan mayarwa to a nan ne za su ji yadda za a maida hatta ga zuwa malam jafar da suka yi wannan ha'incin za mu magana a kansu insha Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace idan da yanwa ba su manta ba mun dauko maganan samahati sheikh abdullah bin baz Allah madaukin sarki ya gafarta mai da malam bin baz yake mana bayanin cewa a irin wannan lokaci na ƙarshe-ƙarshe fitina ya afkoma al'umman musulmi da ya zame ma musulunci yadda ka san wutan daji ko ka ce kan sankara da yake son ya hallaka musulunci da musulmai ta yadda wasu matasa suka taso suna yin kasusuwa a ɓoye wasu kuma saboda tsaban bushewan ido da rashin tarbiyya a bayyana ma suke ta yadda suke cin mutuncin malamai suke masu ƙarya da ƙage da cin mutunci malai ce wannan aiki na waɗancan matasa to ya saba ma umarnin Allah ya saba ma umarnin annabi ta ɓangarori guda shida ta inda mun karanta na ɗaya har zuwa na biyar a muƙaddima ta sha takwas da ta gabata gaba na shida malam bin ba zai ce wa ma wujida da ijtihadin li ulama wa ɓalabatul ilmi fi ma yasugu fi hilishti had malam yace duk abin da aka samu na hadi ga wani malami ƙwararre masani da wasu daga cikin ɗaliban ilimi fi ma yasugu fi hilishti had ga matsalan da ta dace kuma ta cancanta a matsayin ijtihadi fa inna sahibahu la yu'akhadhu bihi wanda ya wannan ijtihadin koda kuskure yayi to ba ta yanda za a yi a kama shi da zargi ballantana a ci mutuncin shi ko a ci zarafin shi wala yasriba alaihi kuma ba za a zo a yi ta mai bimbini ana bin shi da maganganu ana korafa mai ana faɗin abubuwan da zai kai ya taɓa mai mutuncin shi kamar yadda waɗannan 'yan tsagera suke ma waɗannan manyan malamai tsageranci ba iza kana ahalan da ijtihad muddin dai wannan malami ya cancanci yin ijtihadi yanzu din Najeriya wa zai ce malam Albani ko malam Jafar ba su kai su ijtihadi ba <clears throat> kun gano wannan sun yi ijtihadi ga abin da suke ganin wayewansu da fahimtansu ga addini gwargwado ya kai su kawai dare ɗaya kai yau sai ka tsungulu ba wanda ya san ka ɗalibi ne kai ka naɗa kanka malami ko wasu suka yaudare ka suka yi malam da kai kawai sai ka zo kana faɗin maganganun ɓatanci ga malaman da allah maɗaukakin sarki ya masu fice sakamakon gina addini da kuma al'umma da sa ƙasarsu ta ci gaba mala fa'iza khalafahu ghairuhu da za a samu wani malami ko ɗalibin ilimi ya zo ya saba ma wannan ijtihadi na waɗancan malamai fi zalika kanal ajdaru an yujadilahu billati hiya ahsan babu laifi wannan ɗalibi zai iya ya je ya zauna a tattauna da shi ya ja akan wancan matsala da bayani kyakkyawa ba na tsiwa da rashin ɗa'a da maganganu na fitsara kamar yadda waɗannan 'yan tsagera suka zo suna wa malaman musulunci tsageranci ba hirsan alal wasuli ilal haq shi ma za su yi wannan ne saboda kwaɗayin a gano inda gaskiya take min akarabit tariq ta hanya mafi kusa wa dab'an liwasawisu shaitan da kuma ƙoƙarin tunkuɗe wasu wasin shedan wata shahu bainal mu'minin da irin toshe ma shedan kowace irin dama na kutsowa ya fesa guban shi tsakanin muminai fa illam yatayassar zalika kun gano wannan idan shedan ya kasa gano yanda zai biya hallaka ku to zai samu ku rudani shine ta hanyar shayatinul insi wal jinn irin yanzu waɗannan su ne wakilan shedanin da suke zuwa suke shaiɗanci cikin mutane to kaga a je a zauna a tattauna da irin waɗannan malamai in ma mujadalan ne a yi billati hiya ahsan to su kaga waɗannan ba su ba waɗannan malaman Allah maɗaukin sarki musu rasuwa an zo ana faɗin maganganu na ƙarya na yaudara na ha'inci a kansu ana yaudaran hukuma ana yaudaran 'yan najeriya ana gutsuro magana sai a ce ga abin da suka ce muka ce a saki kasa ɗin a gara shi kowa ya ji shi tun daga farko har ƙarshe shi malam albani ya shahara da faɗi a wajen karatuttukan shi da lakcocin shi cewa don kaji kasar ƙwaya ɗaya bai wadatar da kai dangane da abubuwan da yake nufi cikin waɗannan kasusuwan har sai kaji dukkanin waɗanda ya daga farko na baya sannan ka ji wanda ya a gaba domin akwai bayanan da gaba ke bayyana baya abin da aka yi a baya shi ke haskaka na gaba ba ka tsungulo kasar kwaya ɗaya ka zo kai fitan ƙafa kai ta faɗin maganganun ɓatanci akan al'umma ba allah maɗaukin sarki zai muku hisabi akan haƙoƙin jama'a da kuke takawa allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam bin ba ya ce wara'a ahadun annahu la budda min bayanin mukhalafa wani yana ganin ba makawa shi sai ya yi bayanin abin da yake tsammanin wani ko su wani sun saba a kai fa ya zalika bi ahsani ibara wa alfafi ishara ya ce in ya matsa sai ya yi wannan ya yi kwakulo laifi can ya kwakulo kuskure nan ya kwakulo kaza to yayi da ibara mafi taushi da ishara mafi kyau cikin girmamawa da mutuntawa dole ta hajjumin ba tare da yayi hujumi au tajrihin ko yazo ya jarraha malamai au shatatin fil ko yazo da maganganu na banza kada ya da'o ila raddil haq wanda wannan magana na banza da daren mikiya na ƙarya da ƙoƙarin sukan mutuncin masu mutunci da zai yi wannan zai iya jayewa zuwa ga ayaraddin gaskiya awil iradi anhu ko ma a kaure kai game da duk abin da ya zo da shi shi yasa qur'ani ya ce ma annabi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik da zaka zo mai kaushin hali da zafin ɗabi'a duk da sun watse sun barka fa'fu anhum wastaghfir lahum washawurhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah sahabbai ne fa Allah yake magana a kansu yace fa afu anhu duk wanda aka ce ai ma'afuwa yayi menene daidai kuma aka ce ai ma'afuwa kuskure yayi wastaghfir lahum ka roƙa masu gafaran Allah duk wanda aka ce a roƙa mai gafaran Allah abin da yayi daidai ne mun gano wannan tare da waɗancan kurakuran da suke da shi wanda Allah ya shaida da haka sai ce wa shawirhum fil amri duk abu in ya taso tara su ku shawara waɗannan matakan ba su da waɗannan abubuwan sam su sun wuce na gabansu su kwakule suke su kwakulo laifi akwai mutumin da a duniyan nan bai da kuskure annabi ne shi mala'ika ne shi ka ce wai wane bai da kuskure ko wane bai da ganganci ko bai taɓa wauta ko zunubi ba ai na ke irin wannan wautar mala ya ce duna ta'arrudun lil ashkhasi kar a sake wajen ƙoƙarin wai sai an bayyana inda aka saba ma daidai wajen bayani a ma shaksiyar mutum a Hamin, liniyatin ko a komo ana tuhuman ninyan mutum da ikhlasin shi ana cewa wai waɗannan maganganu na malam ja'far da malam albani su ne suka zama genesis na haifar da mugun aikin boko haram wannan ƙarya ce za mu zo za ku je shin me za su faɗi kan na ali da abdullahi ɗan abbas da sauran sahabban da ke tare da shi don gane da wata matsalan da za ta biyo bayan waɗannan muƙaddimat da za mu zo za mu in lazimul mazhab mazhab ne to za mu zo za mu ji me za su faɗi don gane da waɗannan jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to shine sai mala yake cewa au ziyadatin fil kalami la masuga laha ko a kirkiro maganan da ba ta da mazauni a wurin a ce gata an gano wannan da kyau ko al inkar yin inkari ga shugabanni a bayyane ko wani abin da ya kama da haka akwai nasoshin da ke nuni akan haka wanda mu a mu da fahimtar mu ba a yi mun gano wannan da kyau ku. to sai wani malami ya fahimci cewa waɗannan nasoshin sun ba shi daman zai iya yayi wanda ya dogara da su a matsayin shi na wanda ba ɗalibinku ba a matsayin shi na wanda ya yi karatu mujtahidi ne sai yayi ya cancanta a zo a zarge shi na soke shi matsala wacce take khilafiya muttafaqun alaiha ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku. kuma za mu zo mu ji suwa ne ne suke tarkizi dangane da al'amarin hakimiyya su bar matsalan tauhidi su bar matsalan aƙida su bar matsalan kowa suwa ke da wannan ɗabi'ar shugabanci gwamnati gwamnati gwamnati kullum kuma za ku zo ku ji ɗabi'a daga cikin ɗabi'un khawarij na yaudaran shugabanni a nuna masu a fili ana tare da su ana girmama su amma a gefe kuma kwashe masu kafa ake yi za ku zo ku ji suwa ne ne ke da wannan ɗabi'ar jama'ar annabu kuna gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace wa qad kana ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙulu fi mithli hadhihi umur ai annabi da kanshi ku ji wannan maganan daga bin Ya ce annabi da kanshi irin waɗannan matsaloli sukan taso wani ya saba yi abin da ba daidai ba amma annabi in ya miƙe yana jawabi sai ce ma balu kawamun wai mai ya samu mutane ne Ƙalo kaza wa kaza sun ce kaza sun ce kaza sai ya kau da kai dangane da sunayensu da ishara zuwa gare su sai ya magana a kan matsalin ya raddin matsalan kawai sai ya bata jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku wannan hadisi al-imamu muslim ne fitar da shi a kitabun nikah a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari da ɗaya haka al'imamun nasa'i ya fitar da shi a kitabun nika a lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da sha bakwai haka al'imamu ahmad bin hanbal a jizi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar malam bin baz ya ce falwajib fallazi an sahu bihi ha'ula'il ikhwa ya ce gaskiyar al'amari ni dai a matsayina nasihan da zan yi ma waɗannan ‘yan uwa allazi na waka ofi a aradid du'ati wa nalu minhum waɗannan da suka afkawa mutuncin masu da'awa suka ci zarafinsu shawaran da zan ba su in ji malam bin baz an yi tubo ilallahi ta'ala si marmaza su tuba zuwa ga Allah mimma katabarhu aidihim cikin ababen da hannayensu suka rubuta akan mutunci da tuhuma da zargi da batancin da suke wa malamai aw talaffadat bihi alsinatuhum ko kuma harsunansu ne suka furta ko wanda harshen shi yayi kuma ya ɗau alƙalami ya rubuta akwai wanda kuma kawai da fatan baki yayi to malam bin ba zai ce shawaran da zan baku wallahi ku je ku tuba mimma kana sababan fi ifsadi quluba ba'da shababi cikin wannan kazaman aikin da kuka yi na ɓata tunani da zukatan wasu matasa wa shahanihim bil ilhadi wa dhaga'in ta yanda kuka cusa ma zuciyansu kiyayya wal ahqat da mummunan kulli dangane da manyan malamai wa shaglihim an talabil ilmin nafi kuka yaudari matasa kuka cuce su kuka shagaltar da su game da neman ilimi mai amfani wa an da'awati ila Allah kuka shagaltar da su suke watsi da harkan da'awa na kiran mutane zuwa ga abi Allah bil qil wal qal ta hanyar an ce ka don wannan batanci na waɗannan matasa sun sa wasu daga cikin tsirarin matasa sun kyamaci malamansu sun nisance su ta hanyar irin wannan jita-jitan wal kalamu an fulanin wa fulanin ta hanyar inda ga sun ware sun zauna banda ko maganan wani ya laifi waje kaza ya kuskure waje kaza ai albani a kasa ɗin shi ai bara baraɗin gutsuro muku guji bara tsakura muku magana malam jabar guji ai kaga anan wajen sun saba ai kaga sun sauka manhaji ai da wannan gaba da yan bid'a ne ba su taba kaza ba su taba kaza ba ba da ce waɗanda suke wannan ɓannan ina ba su shawara su tuba wal su amma ya atabirunahu akhta akhta'un a akharin ba da ce dole su tuba dangane da binciken da suka je suke na ƙwaƙulan laifuffuka na wasu wata doha su koma suna farauta na laifi wata kan lufu zalika su ɗaura ma kansu wannan ba Allah ne ya ɗaura masu ba wai sun ɗana malamai tarko so suke su gane wane ya laifi waje kaza wane ya kuskure waje kaza wane ya ba daidai ba wuri kaza malam bin ba zai ce wallahi ina ba ku shawara ku tuba daga wannan mugun aikin da kuka yi yau inda Allah madaukin sarki yana son a zauna a duniyan nan ba wanda zai laifi da ya sauko da mala'iku wai kuma sanda za a lici annabi Adam ai mala'iku sun ce a taji alu fiha man yusdi fiha wa yasfiku dima ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ما عند za ka ce kowa wai his perfect akwai wannan su kansu wannan abin da suke laifi ni. an gane wannan malam bin ba zai ce kutu ba nan bannan da kuka kawo cikin al'umma ba alheri ba ne kwata-kwata kaga duk da wannan maganganun na waɗannan manyan malamai waɗannan 'yan tsageren ba za su ji ba ba za su taba tuba ba za ka zo ka ji bayanan da malamai suka faɗi dangane da ɗabi'unsu da halayyansu duk gaskiyan da za ka faɗa masu in ba ra'ayinsu ka komo ka ba sunan ka makareci ba za su bi ka ba kuma za su iya cin mutuncinka a kowace irin dama suka samu Allah shi kyauta malam bin ba zai ce kama an sahum haka ina ma waɗannan matasa nasiha an yakfuru amma fa'aluhu bi kitabatin aw riha lallai su fito su yi kafaran abin da suka aikata na rubutu ko wani rubutu na bayani a kaset na ƙarara ko na tsegumi a majalisoshin da suka yi mimma yubarri'una bihi an anfusahum min misli hadal fi'il wannan za su yi haka ne a matsayin abin da zai barrantar da su daga ƙazamin aikin da suka yi wa ya ziluna ma allaka bi azhani man yastami'a ilaihi min qawlihim sannan su kawar da abin da zai ɗamfara a cikin zukatan wasu dangane da abubuwan da suka ji daga wurinsu na ƙi da gaba da hantara da ƙage da suka koma suna manyan malamai abubuwan da ka faɗi na ɓatanci a kan wani wani ya yadda da wannan magana abin ya yi tasiri a cikin zukatansu shine malam bin ba zai ce su fito su kafaran wannan kuma su warware wannan mugun abin da suka yi wa an yaqbalu alal a'malil musmira sannan su koma su yi aiki mai amfani allati tuqarribu ila Allah wanda waɗannan ayyukan za su kusatar da su zuwa ga Allah wata kunu na fi'atan lil ibad kuma aikin ya zama amfani ga bayi kamar yadda muka ba su shawara a baya cewa ku fito ku yi tafsirin alkur'ani mai girma in kun iya ba zai yi malam albayan da malam jafar su kare rayuwa sama da shekara talatin suna ma al'umma tafsirin alkur'ani suna karantar da su littattafan hadisan annabi suna karantar da tauhidi da fiƙihu da mu'amala da kasuwanci da tattali da kaza da kaza sai mu aje waɗannan alheran kawai sai mu zo mu tsinci kasat da wani garibi ya zo ya yi ba mu san ko shi waye ba sannan ilimin shi bai kai a aje na waɗancan a kama bin shirgide ba dan da ya zo da ita ba haka kawai haka kawai don wani ya tsungulo yau kawai sai zai ce maka wai wanda ka sani tintini bai da kirki wuri kaza ya yi kuskure waje kaza ya yi ha'inci waje kaza ba na gari ba ne har ma kuna kala masa sunaye wanda ma an zalallahu bi hamin sultan jama'a kuna ganewa malamin ba zai ce ku je ku yi aikin da zai amfani ku yi amfani mutane da Allah ba wannan kwakulan ba wa an yi haziro mina taajjul fi itlaq takfiri sannan ku taka tsantsan ya ku yan tsagera dangane da sakin bakin ku wajen kafirtar da mutane awi tafsiƙi ko fasikantar da su awi tabdi' ko bid'antar da su li ghairihim bi ghairi bayyinatin ba tare da kun je kun nemi bayani ba daga su mutanen in suna raye da kuma makusantansu ɗalibansu dangane da me ya haifar da kaza wala burhan ba ku je kun nemi hujja da dalili ba mahala ya ce wa ƙarar ƙalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama yana cewa man kala li akhihi ya kafir duk wanda ya ce ma dan uwan shi kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma lalle ɗaya daga cikin su ya tafi da wannan hukuncin haka waɗannan da ke ce ma waɗannan yan bid'a su ne yan bid'a dan abin da suka zo da shi bid'a ne fi dini ga manyan malamai da fatoyinsu ke tabbatar da cewa abin da kuke ba daidai bane yan shi bin bas shugaban majalisar malamai a san da yake raye bai kai maka wannan nasihan ba sama da shekara 20 da ɗoriya ƙasar saudiya ta yi fama da waɗannan hatsabiban 'yan tsageren kafin allah maɗaukin sarki ya murƙushe masu su an gano wannan da kyau ku ma'ala ya ce mutafakun alati hatihi wannan hadisi alimamul bukhari ya fi da shi a cikin al'adab a lamba hadisi na 2753 al-imam muslim kitab al-iman a lamba hadisi na 60 al-imamu ya fitar da wannan hadisi a kitabul iman a lamba hadisi na 2637 al-imamu ahmad ibn hanbal a juz'i na biyu shafi na 18 shi ko imamu darul hijra ya da hadisin a lamba na 1844 ne malam bin baz ya ce wa min al-mashru' li du'at haq wa talabat ilm aikin da ya kamata masu da'awa da ɗaliban ilimi su tsayi wajen yi iza ashkala alaihin amrun min kalamin min kalami halin ilimi duk sanda ya zama akwai wani magana na wani malami da ya shige masu duhu au ghairihim ko ma ba malami ba an yarji ofihi ilal ulama al-mu'tabirin su koma wajen malamai al-mu'tabirin wanda suke ana itibari da su wa yas'aluhum anhu sima wannan malamin tambaya liyubayyinu lahum jilliyatul amr domin ya bayyana masa haƙiƙanin al'amari wa yuwaffaquhum ya datar da su ala haqiqatihi a bisa yanda abin yake wa yazilu ma fi anfusihim min taraddud wanda zai kauda masu abin da ke cikin ransu na taraddadi wa shubahatin amma amalan bi qaulillahi azza wa jalla yanzu abin da su waɗannan ya tsage ran suke yi akwai malaman da ke sa su wannan abun tabi'an malaman kenan sai ce wai a tambayi malaman wannan abun a in aka tambayi malaman abin da kuke so za su faɗa ku je ku bincika yanzu ga maciji ka nuna inda ya bi ga wanda kake zargin ka je ka tambayin wani shi za ka je ka tambaya baya nan tambayi na kusa da shi mai haifar da kaza in ka ji baka gamsu ba duka to sai a je a samo malamai waɗanda su ba nan suke ba ba nan suke ba a yi masu tambaya amma yanzu misali a yi ta shaidan duk kai ne a yi kun gano wannan da kyau ku wani mawaƙin ƙasa hausa an ce don bukawo shaida wai sai kira ɗan shi ya ce to duk kai ne kun gano wannan da kyau ku ya zai baka shaida dama zai tabbatar da kai kan ɓannan da kake yi ne yanzu wannan maganin da muke za su gutsar daidai inda suke so sai sa mutane kun ji ku ya faɗi kaza ya ku saki kasar din kun gane yanzu mutane sun gane kuma ha'inta ne ba ku da gaskiya ba ku da amana Mai yau da rani ku kuna ha'intar rayayyu da matattu ta yadda kuna cin amanan magana ku gutsuro kaza ku ce kaza ku gutsuro kaza ku ce kaza shi kan shi mai girma shugaban kasa masu wasan barkwanci suna mai wannan ko ba sa yi gwamnan jihar Kano an mai waɗannan abubuwan ko ba yi ba tsohon shugaban kasa Jonathan da matan shi an masu irin wannan ko ba a yi ba ya cika social media sai a gutsuro magana kaza sai a jona wani sai ka ɗauka tare aka yi su sai ka ɗauka iyakan maganan kenan za ku tuba in ma wasan kwaikwayo kuke da sunan addini ku daina addinin musulunci ya wuce shigantaka malam bin ba zai ce domin aiki da faɗin allah wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bihi su irin waɗannan mutane masu cuta a cikin zuciyansu duk sanda wani al'amarin zaman lafiya ko na tsoro ya taso cikin al'umma sai su ta ya maɗiɗi da shi walau radduhu ilar rasuli da a ce za su mai da abin zuwa ga annabi wa ila ulil amri minhum da kuma malaman cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke da ilimin istinbati sun san wannan abin walaula fadlullahi alaikum Allah ya ce banda falalan da ya muku wa rahmatuhu da jin kan da ya muku lattaba'tumu shaytana illa qalila da mafi yawancin ku kun mara mu shaytan baya Yan waɗanda za a samu ba su bi shi ba za su kasance ne yan kaɗan ba su mai da al'amari zuwa ga malamai masana fitattu yanzu ga bin ba ya faɗi magana ba sai da shi ba za su yi aiki da ita ba mun kawo muku maganin shankiti mun kawo nasu ibn taymiya da manyan malamai da kifɗa kifɗan littattafai waɗanda muka yi bayani cikin muƙaddima na baya da kuma waɗanda za a zo nan gaba a yi su da wasu bayanai masu adadi mai yawan gaske to ba za su ba su abin da kawai suke so sun mai da wannan abin a matsayin entertainment malam bin ba daga ƙarshe ce wallahul mas'ul an yusliha ahwalal muslimina jami'an Allah madaukin sarki shine muka mika kokon baron mu gare shi ya kyauta da ɗabi'un musulmi baki ɗaya wa yajma'u qulubahum wa amalahum ala taqwa ya tara zukatan musulmi wuri ɗaya a bisa tsoron Allah wa an yuwaffiqa jami'a ulama'il muslimina kuma muna roƙo Allah ya waffaka gaba dayan malaman musulmi wa jami'a du'atul haq da kuma ɗaukacin masu da'awa na gaskiya li kulli ma yurdihi da duk abin da zai zama zai yardar da Allah wa yanfa ibadahu kuma ya amfanar da bayi wa yajma kalimatahum al huda kuma ya tara kalmomin musulmi akan shari'a wa ya'izuhum min asbabil furqa kuma ya kiyaye al'umma daga abin da ke sababar da rabuwa wa ikhtilaf da samar da sabani wa yansura bihim al haqqa kuma Allah ya amfani da malamai masu da'awa ya taimaki gaskiya da su wa yukhazzila bihim al-batila kuma ya aiki da su wajen rushe abin da yake ƙarya innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi Allah madaukin sarki shi ke jibinta al'amarin ko mai iko ne akan yi haka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yawmiddin wannan ita ce jawabin da malam bin baz yayi dangane da an karar da al'umma dangane da sharrin waɗannan 'yan tsageren masu ɗabi'an ƙwaƙule jama'a mun gano wannan da ke ku don ya tsoratar da al'umma wannan fitinansu to kwa bai kamata mai hankali ya tsallake wannan fatawan ta wannan hamshakin amintaccen malamin ba inda aikin da kuke alheri ne da zai waffaka ku ya ƙola ahmad abdullahi sunni ya ce a cikin mausuwa na hudubul mimbar malamin ya tattaro zantuttukan limamai yake cewa fa ulama al'umma wa a'immatuha kun ga malamai da limamai na al'umman musulmi ya yajiba tauqiruhum wajibi ne a mutunta su wal adabu ma'ahum kuma ai masu ladabi da biyayya fa inna haza min alamatul iman yin haka alama ne daga cikin alamomin da ke tabbatar da mutum yana da imani wa sihhatul aqida kuma wannan yana tabbatar da cewa mai kimanta malamai da mutunta su to yana da ingantacciyar aqida wa kamalul aqal sannan wannan ishara ne da ke tabbatar da cikan hankalin mai mutunta malamai walakin na fi haza zaman sai malamin ya ce kai co sai dai mu a wannan zamani kullu man habba wa dabba duk wani ɗan kame in ya taso yakta fi a aradul ulama kawai sai ga ya afkawa mutuncin malamai duk ɗan kame ɗan neman suna ɗan neman shuhura sai ya ɗibo shubaha ya zo yana cin zarafin manyan malamai dan a yada shi a gari a ce shi ne mara mutuncin nan mai lamba na unguwa kaza kaga yadda ya mashakwa na ma ya mashakwa ne ya mashakwa ne don a yi labarin shi a ce ai ba ƙaramin ci ba ne kun gano wannan da kyau ku mun ba ku labarin akwai wanda ya fi tsari a ruwan zamzam da aka tuntube shi dalilin wannan ɗanyen aikin sai ce me don yi suna ne don a ba da labarin shi ko ta ko'ina waɗannan aka ciki yaro yau yau ɗin nan kawai zai tsungulo kan shi ko a tsigo shi daga makaranta bai san komi na rayuwa ba bai goge a harkan ilimi ba sai zo sai fara cin mutuncin malamai bai zan da ake da'awa ba ya ce kullum man habba wa dabba ya zo yana inda indan shi ya zo yana tsalle-tsallen shi yana gwaguye-gwaguyen shi kawai sai zo ya ma mutuncin malamai kawai da ko'ina wala yajiduna haulahu abin da ke haifar masu da wannan sau da su malamai a kewayensu babu hurrasan ba su da bodyguard ba su da 'yan sanda ya yamna'unahum na yazjurunahum waɗanda za su hana waɗannan marasa tarbiyyan cin mutuncinsu wa asbahana na rafihi a a'radul ulama mustabahatun ya ce a ah, a wannan lokaci sai muka tsinci mutuncin malamai ya rikide ya zama abin iyo ga irin waɗannan marasa mutuncin duk wanda ya zaburo a guje sai darama mutuncin malamai salifahum wa hadirahum ba waɗanda suka gabata ba har malaman da ke rayuwa a yanzu ba su kubuta daga cin zarafin irin waɗannan 'yan ƙwaƙulan ba mala ya ce ya hajjumu ala'a a araduhim man sha'a kaifa ma sha'a za ga kawai suna afkawa mutuncin malaman duk sanda suka so da kalmomin da suka ga dama wala yalqa man yu'addibahu ba wanda zai mai ladabi wa yadribu ala yadihi ya rike hannun shi ce kul luhumul ulama masmuma kar ka sake ka shiga wannan harka ba harka bace mai sauki ba wanda zai masa wannan sun ci bulus za su zarafin kowa za su wulaƙanta kowa za su yi ɓatanci ga kowa da faɗa abin da ransu ya musu saboda malamai ba su da kima idan su ko ba komi ya yi fadda ba su ganin kiman malamai ba kayan da malamai ke da ne bai da kima a wurinsu mun gano wannan kayan ne na alkur'ani da sunna ba su ganin kiman alkur'ani sam wannan ya sami alkur'ani bai da mutunci a idansu ba su ganin kiman hadisan annabi gaba ɗaya wannan ya sa wannan bai da kima da daraja irinsu inda alkur'ani da sunan da waɗancan ke ɗauke da shi yana da kima irinsu ko walla da su mutunta su su da alkur'ani wasa ne hadisan manzan Allah wasa ne ilimin addini wasa ne inda wasa ne kowa ya zama ya iya mana <laughs> jama'a mun ce wannan da kyau kowa ya zama ya iya mana mala ya ce wa in kunna bi hamdillah nushahidu fihi sakhwatun islamiyyatin amma mala ya ce ko da yake dai a wannan lokaci mun ga irin yadda yau al'umma suka waye suka tinkara al'amarin addini gadan-gadan wa ya kabalin mina shababi ala ta'allumul ilma kuma da irin yadda muga matasa sun tinkara al'amarin koyon ilimi a shar'i wa ta'allumu dinin kuma sun fara koyon ilimin addinin Allah wa sunnatul mustafa galiban alhamdulillah walhamdulillah mala yace kai mafi yawancin waɗanda suka shiga wannan dagan na koyan addini gadan-gadan matasa ne shababu sahawa ya talakkauna al'ilma wal adaba ma'an suna koyan ilimi da ladabi da biyayya da tarbiyya a tare amma waɗannan 'yan tsageren ba su da ɗa'a ba su da mutunci ba su san alheri ba amma mala yace an fara samun matasa waɗanda suka shiga cikin harkar ilimi masu mutunci yace ta wannan godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alkhairu walakin ila janibi zalika balaina bi shirzmatin qalila ya ce to wannan alherin da muke ba da labarin yau matasa sun yunkura wajen al'amarin ilimi sai kuma ɗaya hannun an jarrabce mu da wani bala'i da wani musiba na balbali na kasantuwan wasu 'yan tsiraru kaɗan balaina bi khalafin an jarabce mu da wasu 'yan baya la'uƙula lahum mala ya ce marasa hankali bi zatun hajansu wulaƙantacciya ce suna dakon wulaƙanci da rashin mutunci da tsageranci wa aqidatuhum mashusha sannan aƙidan waɗannan matasa 'yan tsagera gurɓatacce ne kada arsalu alsinatahum fi aradul ulama waɗanda suka saki harasunan su suka tinkari mutuncin malamai gadan-gadan salifuhum wa hazirahum malaman da suka rasu kamar malam ja'far da malam albani da ko malaman da suke raye da su shagalu an anfusahum wa shagalun nasu bi masalibin ulama sun shagaltar da kansu sannan sun shagaltar da wawayen da ke sauraronsu ta hanyar tozarci da cin mutuncin malamai shine aikin da su suka ɗauka ibada abin yi innahum fi'atun mala yace wasu 'yan tsirarin mutane ne laisu min ahalil ilimi ba su daga cikin malamai walahum min al sannan su ba masu koyon ilimi bane mun gano wannan da kyau ko ba ka sa su a duniyan ɗaliban ilimi ballantana ka ɗaga darajansu su kai matsayin malamai wa ma'a zalika sallato alisinatu haddadan tare da haka sai suka saki harsunansu masu kaifi ala mata hazil umma ga limaman wannan al'umma wa ulama'iha da kuma malamansu fasirna nasma'ul yawma man yata'anu fi ahada a'immatil arba'a malam ya ce a yau fa muna jin ire-iren su wanda zai zo yana sukan limamai hudu wala ya yajid man addibahu saboda ba mai mai ladabi ne an saki kasan kowa ya faɗa abin da ya ga dama wai wa nawa wai awi shaukani kaji karar yaro ya buɗe baki yana kalmomin kafirci akan al'imamin nawawi da kuma al'imamin shaukani wala ya yajidu man yu'addibahu wa yadrubu ala yadihi min al ba wanda zai kama hannun shi ya sanya mai sarka a ladabtar da shi wannan ya sa suke yi bal a'jaba min zalika wa asra'u balaga min alhausu ha'ula al mala yace rashin mutuncin irin waɗannan 'yan baya da suka biyo bayan mutuwan nagartattun malamai har ya kai ga anna ba'dhum wani daga cikinsu ishtagala bi tajrihil ulama al-mu'asirin shi abin da ya ɗauka addini shine ci mutuncin malaman da ke rayuwa yanzu min ahalil aqidati sahiha waɗanda suke ɗauke da aqida ingantacciya alladhina ya'lamu yu'allimuna an-nasa tauhida wanda dare da rana karantar da mutane tauhidi suke yi walahum atharun jalila azim fi ta'lim shabab at-tauhid sannan waɗannan malamai suna da kasusuwa shahararru da suka yi da suke karantar da mutane tauhidi yanzu malam jafar ko bai taba komi ba sai karantar da kitabun tauhidi kadai bai kamata mutunta shi ba malam albani ya kanta da kitabun tauhid ya kanta da fatul majid ya kanta da tafsir aziz alhamid ya kanta da aqidat hawiyya ina ya karanta da aqidat al-wasitiyya lum'atul itiqad al-hadi ya karantar da littafin ibnu taymiya irin su fatul hamawiyatul kubra an gano wannan da kyau ku da sauran littafan aƙida da littafan shehu mujaddadi dan fodiyo da littafan muhammad dan abdulwahab duk akan tauhidi suna da wannan ka ce mai yan tsagiyar su kawo maka nasu ha'ulai aba'una ina bi mislihim ba abin da kuke ma addini sai ruɗa shi sai gigita shi sai ɓata shi kun zo ku cuci al'umman Najeriya da wannan mugun hali naku haba jama'ar annabi malaman nan suna da haƙƙin mu faɗi gaskiyan da yake son su waɗannan yan tsageren ko ina suke a duniya sun taso ne kawai ana aikin cewa sai an ga bayan malamai saboda ko wani project da ake da shi na dama na new world order da ake ganin addinin musulunci da alkur'ani da sunna su suka hana addinin mutane a duniya zama iri ɗaya mun gano wannan da kyau ku to wasu malamai ne su karantar da tsantsan addini ba mis ba garwai to sai an ci mutuncinsu sai an daina su. sannan waɗannan yin tsageren su bar kwa idan ruwa sai ku zama 'yan oda irin yadda aka mai da mutanen iran ba su san komi ba sai zanga-zanga ba karantar da su komi kalli yadda aka mai da 'yan shiya a najeriya sai dai kawai zo a yi zanga-zanga a tara su a masu jawabi a kada su yadda ka san awaki su koma gida sai kuma in taro na gaba ya zagayo duk wanda ka same sai dai ce a lokacin da aka gabatar da kasida kaza ya san komai ba abinda aka dora shi a zagi Aisha a zagi kaza a ci mutuncin Hafsa ci mutuncin Abubakar a ci mutuncin Umar mun gano wannan da ke ku a zagi su Abu Huraira a zagi su wani shine addinin nasu shine waɗannan ya tsagiran suka koyo kakku ku baraba da biyu haka suke sa saki al'umma zama babu makiyayi a gare su ba su da manya ba su da masu kwaba masu walahum asarun jalilun azimun Fita ta'alimin shababi tauhid iz shagalu anfusahum washtagalu bi ihsa'i masalib wa zallati wal uyub su waɗannan matasa sun shagaltar da kansu ta hanyar ƙididdigo tuntuɓaye-tuɓayen malamai da kurakuransu da aibubbukansu su aikin da kawai suke kenan ba su aikin komi sai wannan to babu laifi ai ina ganin babanka ma kai mai wannan lissafin ai babba ne ko tun da ya kai haife ka zo ka fara mana kurakuran da ya yi kuskuren farko kila ubanka jahili ne akwai wanda suke cewa aljahilu na mauta kabla mautihimu sai ka zo ka fara gaya mana jahilcin mahaifinka da jahilcin mahaifiyanka da yanda suka zauna tun daga aurensa har zuwa yau mu ji wake da gaskiya wake kan kuskure ai sai ka fara daga gida inda ya kwakula ne koko sai malamai ina fatan mun gano wannan da kyau kuma a irin wannan lokacin ka sani dare da suke bani da mu da su duk mun yadda da shugaba zai zo yana shugabanci sai wani ya ɗauki makami mai juyin mulki kuma wanda ya juyin mulkin sai ya zama ya kafa gwamnati tsaf to ya halatta a mai abi shi in shi ne shugaba kuma bai halatta a mai ta waye ba wannan shi ne mu to amma abin da muke tambayan waɗannan 'yan tsageren sanda ya ɗauki makami yake yaƙan wancan shugaban ya sunan shi ya sunan aikin shi duk wanda ya tinkari shugaba da makami ya sunan shi ya sunan aikin shi kuma yaushe ya tuba kun gane abin da nake nidi su ake tinkarin shugabanni da makami su yaƙe su da hausa yanzu shugaban da ya juyi mulki a sunan shi kafin ya kai ga anshi mukamin wannan tinkarin shugaba mai ci da ya yi ya sunan abin da ya yi da kyau wanda suke wannan muji sunansu kuma yaushe suka tuba in kwakula ne ko to za a kwakulo abubuwa masu yawan gaske fa mutanen ba san me suke yi ba ko ba san me suke faɗi ba an bai ci wannan da kyau ko ya za ku san me suke yi malamai ba kan walla saba ne su da za a waye gari a cin mutuncin sa kawai shi kenan mutuncin ya tafi a banza Allah ba zai yiwu ba dole a mutunta malaman kasan nan dole a martaba sa kimanta su ba na kasan nan ba duk malamanmu na afirka sun yi ƙoƙari sun yi abin arziki allah ya saka musu da alkhairi duk inda kai addini ƙoƙari suke suke goro suke mari sai sun fahimtar da al'umma amma an ce duk ba su iya ba domin ji ba su iya ba ku ku zo ku iya yanzu kai ne ka je ka gamsar mana da malaman mutanen giwa ka ce malaman giwa ba su iya ba to je karantar da su ko ba za su zauna ne ba malami ka soki malaman makarfi ka soki na kawuru, ka soki na kubau ina muku misali ne ka soki na garin kaduna ka soki na garin kaza kai ɗaya a gefe duk kai zaka wannan aikin ka ce kowa bai iya ba sai kai ɗan bani na iya wannan rashin hankali jama'a har ina muna da hankalin mu fa Allah ya kiyaye mala yake cewa hatta eh, balagal hus har sai da rashin mutunci ya kai bi ahadihim wa qad sami'tu kalamuhu bi nafsi yace ni da kaina na ji fi sharitin a wani kaset ana <laughs> zai ce babu laifi a yada sharri na mutuncin malami a kaset to wannan malami yace ya ji shi ma ɗin din annahu yuhkamu ala ba'd na yana hukunci akan wani malami ko wasu mutane ala ba'd ha'ula'il ulama yana hukunci akan wasu daga cikin malamai bi annahum mubtadi'a fi bawatinihim wai su yan bid'a ne abin da suka boye a zuciyansu wa in kanu muwahhidina fi zawahirihim amma suna nuna wa mutane a bayyane cewa su masu tauhidi ne hazal jahil min jahalati wa ba'a nafsahu fi makanin lam eh, yuba'a fihi hatta sayyidina rasulullah ya ce wannan jahilin ya ɗaura kanshi matsayin da hatta annabi da kanshi bai ɗaura kanshi a wannan matsayin ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walam ya da hatta rusul kai sauran manzanni ma ba su ɗaura kansu a haka ba fa sayyiduna rasulullah ya ƙoli li ashabihi annabi da kanshi yana ce ma jama'an shi yana ce ma sahabban shi yana kira ga al'umman duniya da cewa innama aqdi ala nahwa mimma asma'u yace ina hukunci ne gwargwadon abin da naji bana tsaga zakatan mutane ina musu kwakuli an bayyace wannan da kyau ko amma su sun gano waɗannan malaman ba na Allah bane ga abin da suke ga abin da suke za mu zo mu tambaye su da wuke cewa malaman nan su ne malamai yan boko haram tare da kuwa gaji a karantar da su kuna wurin ne ya ga kuka sani kene yanzu idan wani ya bata yi wani abun da ba daidai ba me yasa ake danganta shi ga addinin musulunci da malaman musulmi don me ba a danganta shi da malaman da suka karanta da shi tun daga firamare har jami'a akwai kayan hada bama ne da harba bindiga cin Kur'ani da hadisi ba boko ya karanta da waɗannan abubuwan ba waye sai malaman musulmi duk ta'addancin da ake samun kiristoci suna yi waye ba a tuhuma malamansu waye sai musulmi inda za ka sa akwai lauje cikin nadi. jama'ar na kuna gano wannan da kyau ko kuma dole ne duk wanda karanta da shi sai ya shiryu zuhu waye tsara shugaban khawarij ɗalibin waye abdullahi ɗan ubai ɗan salo ɗalibin waye kun bayyance wannan da kyau ko ne suna yin abubuwa na shirme da shiririta suna abubuwan da bai kamata ba sanda abdullahi dan ubai dan saloli ya rasu waye mai sallah shikenan abin da abdullahi dan ubai annabi ne sa shi zagin da munafikai suka rike ma annabi da sahabbai in za a je yaki annabi ne sa su bannan da suka yi ma annabi da za a je yakin Uhud shi ya sa su ba suke faɗin maganganu da Allah ya sauka da qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un ba la ta qad kafartum ba'da imanikum ba mu da labarin su ne a cikin suratul ahzab da wani bangare na cikin suratul tauba da bayanin su da aka yi a cikin suratul nisa'i da wani bangare na abin da ya shafi suratul qitalin Allah bai magana a cikin suratul munafiqun ba amma da aka ce ma annabi ya yaƙe su sai ce mutane ba za su fahimce ni ba ta ce inna muhammadan ya ƙtula ashabahu jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau to shi ya sa su da kuma ya ƙiyakansu ko ko dai kawai tsallan sai an yi rashin mutunci ita wannan yin tsageren ko bai halatta saurara masu ta hanyar kalma ɗaya ba wannan hadisa limamul bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6566 wa ha'ula al-khuluf mala yace waɗannan 'yan bayan da suka tsungulo bayan rasuwar manyan malamai akhadhu min tilkal millataini al-khabisataini ƙidansu da aikin su to sun ɗibo daga ƙungiyoyi ne munana guda biyu akhbasu ma indahuma sannan ma ɗabi'an da suka ɗauko sun ɗauko mafi muni daga wajen waɗannan ƙungiyoyin guda biyu mafi munin suka ɗauko min al-khawarij war rawafid aqidan su aqida ne da suka ɗibo daga khawarijanci da kuma shi'anci aqidan waɗannan yin tsageran akhadhu min ar-rawafid sha'aru am lam shiru. sun sani ko ba su sani ba akwai aqidan da suka ɗibo daga yau daga 'yan shi'a اشتغالهم بالسب والشتم والطعن وإهساء المثالب والأيوب ɗabi'an zagi da cin mutunci da suka da ƙididdigo laifuffuka da aibubbuka wata shikiwa wata shikik fi ulamayar umma da sa shakka a cikin zukatan al'umma dangane da malamansu wa in matiha da limamansu من الصحابة تند كان صحابي من الرئي من الرئيل الأول إلى اليوم تند كتوغن فرقون صحابي إن شاء سفار مسوانا yau a ci abu hurera bai iya ba yau a ci abubakar jiba aisha hafsa omar waye waye suna zagin su da cin mutuncin su da sukan su da kirkiro laifuffuka da lissafo aibubuka da sanya ma al'umma aibi da bin malaman musulunci irin sa al zuhuri irin sa al malik sa al bukhari da sauransu a kyamatar da al'umma waɗannan malici wannan ɗabi'an yan shi'a ne wa inna ha'ula su kuma waɗannan 'yan tsageren namu la Mona sahaba ba ta zagin sahabbai lakin lakinnahum akhadhu minhum waktaba su hajji hulla sun koyo sun ɗauko wannan muguwar ɗabi'a wa huwa galibi bi ihsa'i masalibin ulama su kuma malamai suka daramma da zagi da cin mutunci da ɓatanci da ƙwaƙulan laifuffuka da aibubbuka wa uyubuhum wa hum su suna ƙirƙiro. duk inda aka samu wani ɗan zamewan kafa ne da wani kuskura ce yawwa zo ka ji malam wani kaji inda shi kuma ya tuntsira mun gano wannan ka ji inda suka ɗibo ɓannansu daga 'yan shi'a neman laifuffuka zagi da ɓatanci cin zarafi da wulaƙantarwa aikin 'yan shi'a ne ga sahabban annabi da manyan malamai su kuma waɗannan ba sa ma sahabbai amma suna ma manyan malamai yasa malu yace aikin su iri ɗaya da yan shi'a babu tantama iri ɗaya ne mashi da ma'ana man ishara cewa lokaci ya ƙure a muƙaddima ta 20 za ku zo ku je yadda suka yi kama da jawa 'yan boko haram da izinin Allah za a fayyace wannan kai tsaye ku gane waɗannan mutanen ba su da alaƙa da salafiyya a kusa ko a nesa su 'yan tsagera ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu na muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum